من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo إنه ولي ذلك والقادر alai alhamdu lillahi muna kara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamu yau alhamis a sha biyu daidai ga watan uku shine rabi'ul awwal na shekara ta da da da talatin bakwai hijiriya wanda ta yi daidai da da hudu ga watan sha biyu na shekara ta da goma sha biyar miladiya inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al'imamiyyati a ashariya a ƙidun wato littafin da yake fayyace mana a ƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu ɗin nan a inda yau da izinin allah subhanahu ta'ala za mu tashi a tambaya ta hamsin da hudu kafin mu fara muna roƙon 'yan uwa su sa wani bawan Allah da aka sace shi a gonan shi a nan buruku da fatan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi a kyakkyawan yanayi sannan kuma 'yan uwa da na yi addu'a dai wanda aka kama su aka makala musu boko haram su ma a sa su wannan addu'an da 'yan uwa suke nema daga bakunan ku kar a rena shi a riƙa yi kar a rena Allah maɗaukakin sarki yakan karɓa mutum addu'a idan yi wa ‘yan uwanshi shi musulmi kada a rena addu'a na fata an gane to alhamdulillahi duk abun da muke karantawa a nan littafi ne da yake fayyace mana aƙidun shi'a kafin mu fara wannan littafin mun sauke littafin da yake bayyana mana aƙidun ahalus sunna gaba ɗaya mai suna alamu sunnati almanshurati li'i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura dama littattafai da yawa nace zamu akan akida na farko mu na sunna ahlus sunna mun sauke mun ɗauko na shi'a mun sauke zamu ɗauko na sufiya mu sauke mu ɗauko su qadiyaniya su ahmadiyya su menene duka kowa ya ji akidun nan yanda suke da yin mutum ya saman makansa mafita ya yi wa kansa dabara domin kullum muna da jahilcin cewa wai da zaran mutu yana cewa la ilaha illallah ta ya za a yi mutu ya ce la ilaha illallah zama zamo kafiri ta ya za a yi mutu ai yana cewa la ilaha illallah to ai kuma yana sallah kuma yana zakka wannan mu'amalat ne munafiki ma yana yin su ai munafiki ya fi ka sallah da zama sahun gaba ina fata an gane kuma sun fi ka rantsuwa da cewa su na Allah ne eh ya ayyuhan nabi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibun har da rantsuwa ina fata an gane to ka san irin waɗannan duka bambanci inda ake samun matsala a aqida ne yanzu ko kai na tambaye ka don girma Allah Mr. A ne ya kwana sallah ya wuni da azumi kullu yana sahun gaba amma shan jini yake da kwakula ido dan colt ne ta ya za ka justify din imani shi yana zama wajen boka kullun da su ake kaza kaza ta ya za ka justify din imani shi kai da ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah tana da sharuda Allah ubangiji ya sa mu dace tambaya ta 40 da 54 tana cewa hal ikhtassa Allah ahadan bi mafatihil ghaib a aqidan ahlu sunna mun san duk waɗansu mukullan ko mukullan gaibi suna hannun Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah wala tadri nafsun ma za taksibu gadan wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah indahu ilmu sa'a ko wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inma indi inda allahi wa menene la kama ya kashi suratul hajj ya kashi a cikin suratu naziat yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha ila rabbika muntahaha kololuwan kurewar sanin ranar da za a gaibi za a yi tashin kiyama yana wajen Allah subhanahu wataala mu musa akidan ahlus sunna ba wanda ya san gaibi sai Allah Allah shi ya keɓe kansa da sanin gaibi to a nan tambaya tana ce shin a aqidan ahlu eh, shi'a aqidan shi'a sun yadda da cewa Allah ya kadai ne ya keɓance kanshi da sanin gaibi hal ikhtasallahu ahadan shin akwai waɗansu waɗanda akwai wani mutum ɗaya da Allah ya keɓance shi ma bi mafatihil gaibi da mukullan gaibi shi ma ya san su eh ya san yaushe za a yi kiyama ya san ya za a saukar da ruwa ya san me a cikin mahaifa yarinya ya san kuma inda rai zai mutu ya san menene duka irin waɗannan gairu nafsi banda Allah akwai waɗanda Allah ya keɓance su da sanin gaibi a amma a bisa aƙidan shi'a a wajen shi'a na ambe eh, akwai waɗansu da Allah su ma ya keɓance su da sanin gaibi kuma ya ba su mukullan ma haifu a inda suka eh, haifu tara shuyukhu shi'ati a inda shaihunan shi'a suka ƙirƙiro hujja ƙarya suka danganta ta ala amiril mu'minina ali suka danganta ta ga sayidina ali alhalin ya kukuta ya barranta daga wannan ƙaryan ya barranta daga wannan maganan kamar yadda kura ta barranta daga jinin annabi yusuf alaisa muka zalik wai annahu kala wai sayidina ali ya ce wa hashahu ma aka kau bai faɗa ba ya ce wa ma ba asallahu nabiyan wai sayidina ali ya ce in ji shehunan shi'a Allah bai taba aiko wani annabi ba illa wa ana aqdi dinahu wa unjizu menene Adata huko face sai ni ali ni ne nike zartar aqdi dinahu nike zartar da addininsa wa unjizu adata huko sannan kuma un zartar da dukkan abin da ya zo da shi waliqad walaqad rabbi hakika ubangiji na wai in ji sayyidina ali fa in ji malaman shi'a wai yake cewa laqad istafani rabbi lalle hakika ubangiji na ya zabe ni bil ilmi ya bani ilimi wa zafri da cin nasara akan makiya walaqad fattu ila rabbi haƙiƙa na kai kawo na je wajen na ismai ashara wa fadatan so goma sha biyu fa'arrafa ni nafsahu Allah yana sanar da ni kansa ya yi ta zuwa wajen Allah Allah yana bayyana masa yadda yake wa atani mafatihal ghaibi shine point ne yace kuma wai Allah ya bashi inji su wai Allah ya bashi dukkan mukullan gaibi a wajen shi a sayyidina Ali duk yana da su kawai wal iyazu billah wannan maganan kuna jin khalifa Allah zai faɗe ta ba zai faɗe ta ba waftarau ala abi abdullah suka kirkiro wata ƙaryan suka manna ta da abu abdullah wai abu abdullah shine imamul husain radiyallahu anhu Allah yarda da shi annahu qala wai cewa ya ce alhalin bai faɗa ba wai inni alamu ma fi samawati wa ma fil ardi wai sayyidina husain ya ce musu shi masanin abin da yake cikin dukkan sammai da dukkan kasai ne wa a'lamu wa fil jannati na san dukkan abin da yake cikin aljanna wa a'lamu ma fil nari na san dukkan abin da ke cikin wuta wa a'lamu ma kana wa ma yakunu ina da ilimin abin da ya wuce in past da abin da zai zo in future ina fata an gane ko wancan magana ta farko ba mu faɗi abun nan masdarin ba ko ku duba tafsiru furat tafsiru furat suratul bakara za ku samu wannan kuma da muka faɗa yanzu ku duba biharul anwar eh, ku duba biharul anwar juz'i na 26 babi na a shafi na ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a ƙarƙashin babin babu annahum alaihimu salamu la yuhjabu anhum ilmu samawati wal ard babin da yake fayyace musu cewa su limamansu ba a hajabe musu ba a ɓoye musu duk wani abin da ilimin sammai da kasai da abin da ke cikin wuta da aljanna har izuwa ga ƙarshe bal wa zahaba shuyukhu shi'ati ila anna a'immatahum kai bugu da ƙari ma shehunan shi'a sun tafi da cewa shehunansu alimuna masana ne limamansu goma sha biyu din nan masana ne bi kulli shay'in da dukkan wani abu da ka sani ilman tafsiliyan sani kuma daki daki daki daki in indicators shine tafsili kama ya alamu Allah kulla shay'in kazalika kamar yanda kaga Allah ya san komai a bisa daki daki to haka limaman su goma sha biyu din nan alimina bi jami'i ma kana dukkan limaman shi'a sun san duk abinda ya gabata ya wuce can in past tun ma kafin ma a duniya wa ma yakunu da abinda yake kasancewa a yanzu in present wa ma huwa ka'inun da abinda zai kasance nan in future wala ya azubu anhum mithqala dharratin kaduba babu wani abin da ke boye daidai da kwayan zarra da yake kubuce musu ko ya bace musu ya zamanto ba su san shi ba babu fala garwa ba mamaki fi ilmihim bi jami'i ma yakunu ba mamaki wajen sanin su ga dukkan abin da zai kasance fi tamamil awalimi ga dukkan duniyoyi eh, nan ai muna alamun insi ko duniyan mutane da duniyan aljanu da duniyan dabbobi da duniya wata duniya can duniyoyin da ba mu ma san da su ba fadlan amma kana su da suka san abin da zai kasance in future ballantana tun bai kasance ballantana abin da kuma ya kasance a can ba au ma huwa ka'inun ko abin da zai kasance a nan gaba sun san abin da ke gudana a yanzu balle abin da zai kasance ya kasance a can baya ko abin da zai kasance nan gaba kama huwa muktadal akhbar kamar yadda yawan labaru da hadisansu suka zartar hadisan ma masu yawa almutawatira mutawatirai حديث mutawatir huwa ما رواه عدد كثير يستهيل تواطؤهم alal الكذب in ka je ta'arifin hadisin mutawatir a wajen malaman ilimin hadisi shine labarin da mutane da yawa suka ruwaito shi wanda yawan su yafi karfi a ce dukkan su sun yi a akan ƙarya wa ma rawahu adadun kathirun yastahilu tawatu'uhum alal kadhib to wai ma labarin ya zo tawaturi ba khabarul ahad bane abinda mutum ɗaya zai ruwaito li anna khabar al ahad yufidu dhann abinda labarin da mutum ɗaya ruwaito yana amfanar da zato ba a karba bal yumkinu da'awa kaunihi kai ana ma iya ma ce wannan maganar ma tana daga cikin mini'uti qadatil imamiyya wa daruriyati mazhabihim tana daga cikin aqidan imamiyya waɗannan kai yana daga cikin ma jinshikin ma mazhabar shi'a dole ka yadda limamansu sun san abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo har gobe kiyama dole ma kawai ka san ka yadda da cewa sun san abin da ke cikin dukkan sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin aljanna yanzu da abin da ke cikin wuta yana daga cikin necessity na mazhaban su ma kai imani da wannan kawai in baka imani da wannan da ba tafi ka basu waje kai kafuri ne kawai wannan maganar ka duba ta Siratul haqqi da ka ji wani littafi sai ka ce siratun mustaqim siratun lazina amta alaihi siratul haqqi wani littafi suka allafa wai tafarkin gaskiya fil ma'arifil islamiyyati wal usulil itiqadiyya Eh, juz'i na uku shafi na ɗari biyu da casa'in zuwa ɗari biyu da casa'in da biyu albabu samin in ka je littafin ka duba babi na takwas a cikin littafin fi ulumil a'immati alaihi salam wajen ilmumukan da Allah ya bawa limaman nan goma sha biyu mawallafin shi wai allamatuhum wani hamshakin masaninsu al-mu'asir amma fa na zamani ba irin malaman su na da can ba ana kiran shi Muhammad Asif al-Muhsini na fata an gane wa qala imamuhum al-akbar al-Humaini sai babban limamin su Humaini shi kuma ga abin da yace yace ilam ka sani ya kai mai karatu ko ya kai dan shi'a anna lailatul qadari kaga daren lailatul qadari haifu annaha lailatun cewa a matsayinta na dare ne mukashafatu rasuli wa a'immatil huda wato dare ne wanda ake yaye wa manzo da limaman nan goma sha biyu ake yaye musu abinda ke ɓoye me ake yaye musu falihada tankashifu lahum jami'ul umuril malakiyya an gaibil malakut a wannan daren ne ake yaye musu dukkan wani abu ilimi na gaibi ina fata an gani ga dukkan waɗansu halittu a wannan daren duk suna ganin su ana yaye musu su suna gani ku duba ba ba Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu a daren ne Allah yake rarraba duk wani alheri to su kuma a daren ne ake buɗa musu komai suna ganin shi na ilimin gaibi ina fata an gane ko Ah, wa hadhihi mukashafa wannan kwayewa din mukashafa shine ka samu kaman daki akwai labule ka yaye labulen kaga ai dole kaga abin da ke ciki shi ake kira ilmul mukashafa wato ilimin da ke yaye maka wani hijabi da wani rufi da yake tsakaninka da Allah idan aka ce Allah ya baka iko ya maka kashafi ka ganshi bi mana ya yaye wannan hijabin da yasa bariya da yake yasa tsakaninmu da shi ba ma gani to ilmul mukashafa shine a yaye maka abinda da ba ido baya gani baka san da shi ba to suna ci a wannan daren duk ana yi wa limaman su ah, wa hadhihi al mukashafatu mukashafatun malakutiyatun mukashafa ce ta sanin dukkan abubuwa da Allah da suke duniya da Allah ya halitta muhitatun bi jami'i zarrati alami tabi'a wanda ilimin ya ya zagaye dukkan wata nau'i na halittar duniya da neco wala yakhfa li waliyil amri duk abinda ke duniyan nan da abinda ke zagaye da ita da duniyoyin baya ɓuyan malimaman su shine waliyil amri shay'un min umurin ra'iya daga al'amuran mutane da duk abinda ke gudana wa kad warada ya zo daga maganganun su cewa annal a'mala ayyukan da bayi ma suke yi tu'radu ala waliyil amri shine rasulullahi wa ilmatirta ana bijiro da ayyukan ka yanzu haka duk wanda kake na alkhairi duk ayyukan bayi ana bijiro da su ga manzon Allah sannan shi ko manzon Allah ya miƙa su ga limaman nan so ga ayyukan ina jin kafin na miƙa su wajen Allah so azumin nan da kuka ina jin kai banda azumin kuma wa daga Allah zuwa Allah ake mika naku insha Allah amma su a wajen su fa duk wani abin da kai sai an mika shi sun gan shi tukuna sun fara ana buɗa musu su ga ayyukan da kake ina fa saboda haka wani abin da wai za a yi ya ma Allah ya Allah ya yi shi ya ɓuyan maka shi baya ɓuyan musu ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri ka duba a al'adabul ma'anawiyyatu lis-salati lil Khumaini littafin Khumaini da ya wallafa Allah rufa mana asiri a at-ta'liq mala ce ga menene comment ta'aliki akan abin da suka faɗa Allahu ta'ala ya ƙulu mu dai mun san Allah maɗaukakin sarki ga abin da ya faɗa an nafsihi game da kansa fi kitabihil karim a cikin littafin shi mai daraja shine menene a Qur'ani mu dai alu suna mu yi imani Allah yana ce wa huma mafatihul ghaibi ko dukkan mukullan gaibi suna wajen Allah la ya ha? babu wani da ya san da su illa huwa sai shi wa ya alamu ma fil barri Allah ya san duk wani abin da yake rayuwa a doron ƙasa wal bahari da abin da ke rayuwa a ƙarƙashin teku wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganyen bishiya da zai faɗo ma illa ya alamu face sai da Allah ya sai face sai Allah yana sani da ranan da ganyen zai faɗo kuma sai da izinin Allah yanzu da za a iska kaga ganyen bishiya ya kakkabo din nan dukkan yadda ka faɗi in ji Allah Allah ce ni ina sane da shi zai faɗi a rana ina fata an gane ko sannan kuma Allah ya san ganye nawa ne za su zubo ƙasa nawa ne za su makale a kan reshe sun tsinko amma suna makale a kan reshe ba su sauko ba duk Allah ya ce ni na san da wannan wala habbatin babu wata ƙwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasai bakwai wala ratabin ko wani abu danye wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubini face wannan abun sanin inda yake da mazauninsa yana cikin lauhil mahfuz shine kitabun mubin sanin wannan wajen yana ina fata an gane ko duk suratul an'ami aya ta menene ta hamsin da tara babban abin da za ka rike la ya alamuha illa huwa amma su sun ce su goma sha biyu ma sun sani wa subhanahu wa ta'ala a wata aya ta suratun namli ta 65 Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ka sanar da duniya ka sanar wa bayina ka sanar wa mutane gaba ɗayansu cewa la alamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah babu wata halitta da take rayu a cikin sammai bakwai ko kasai bakwai ko abin da ke tsakanin su da ta san gaibi ta san abin da zai faru bayan awa ɗaya sai dai Allah illa Allah sannan wa ma yashuruna ayyana yub'athun kuma ƙaryan mutum ya faɗa maka yaushe za a tada shi daga kabari yaushe za a yi tashin kiyama a tada matattu ƙarya ne babu ba wanda ya sani ina fata an gane shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul afal ko ina jin ku a cikin suratu eh, suratu bara'a lace walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da annabi a bakin manzo Allah annabi sallallahu alaihi ce ni annabi da na san gaibi da na san abin da ke boye lastaksartu min alkhairi da na yawaita aikata alkhairi wa ma masani su'u da kuma ba a yi hamin dina ba da wani mummuna abu bai same ni ba annabi ba a bige shi a uhudu aka tsaga masa ba yace da ya san gaibi zai dojin in ranan eh, ko kuma in an buga yakin an buga yakin an zo daidai sauran minti uku a zo inda za a ce to a tsagaita haka yace da na rika dojin da abubuwa da ba su same ni ba an karya masa haƙorin gaba duk da ba su same ni ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko ah, wannan shine aqidan da muka sani da fassaran qur'ani sosai to kaga wancan tsaban shirka ce baka shirka mutum ya ɗauko sifan Allah ya mannawa ya wanna wa kansa ina fata an gane zauna mana hamsin da biyar tambaya ta hamsin da biyar ma aqidatu shuyukhi shi'ati fi tauhidin Rububiya. tauhidin Rububiya shi ma mun yi shi a wancan littafi aqidatu ahli sunna tauhidin Rububiya shi ne Tauhidun lahi ta'ala bi af'alihi Tauhidun lahi ta'ala bi af'alihi kaɗaita Allah da ayyukansa akwai ayyukan da ba mai iya yin su sai Allah kaga halittan mai da kasai da halitta babu wanda iya sai Allah wannan aiki ne na Allah saukar da ruwa aiki waye ne Allah yau idan Allah ya ki saukar da ruwa ba wanda zai isa ya saukar da shi mu fita roƙon ruwa ya ki saukar da shi din roƙa kai ba dole bane a baka ai yawa amma da yake Allahu arhamur rahimin sai ya bamu ina fata an gane قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن a بماء معين idan Allah ce na damƙe ruwan naki na ƙara sinki ya ja ƙasa ya ja ƙasa inda za ku yi ta tona mitas dubu ba ku ba taɓa shi ba waye sai ɗan jawo ruwan ya hauro muku da shi babu to kaɗaita Allah da ayyukansa ka yadda akwai ayyukan da babu mai iya yin su sai Allah in kuma ka yadda akwai mai iya yin su ka zama to shirka akwai ayyukan da suke within capacity dan adam shi ma ba zai iya yin su ba Allah cewa ma ta sha'una illa an ya sha duk yanda kuka so ku yi abu ba zai yi ba sai Allah ya fara so ina fata an gane ko to wannan shine tauhidul rububiyya dama tauhidi kashi uku ne tauhidul uluhiyya bawa ya kadaita Allah wajen ayyukan ibadan da kai kake yi ayyukan da kake daga wajen ba kana sandin nasu zuwa ga Allah kana tura su ya zama to channel inda kake tura ayyukanka direct daga wajenka ne suke fitowa zuwa wajen wa zuwa Allah tauhidur rububiyya bai zuwa sa su kuma ayyukan da Allah yake sendin yake yin su ka yadda ba mai iya yin su kai kuma ba wanda zaka tura wa naka sai Allah to ka yadda sai tauhidin sunayen Allah da sifofin Allah in wani abu ya same ka ka kira shi ka san sunan da zaka faɗa kuma ka ka, yi imani da sifansa yana jinka kuma yana ganin ka ga wannan sifofi ne ina fata an gane ko wannan shine to aqidan ahla shi'a tauhidul rububiyya a wajen wajensu shine ce ya tabayyanu mala yace bayanin zai bayyana mulakhasan wato in summary a takaice fil as'ilati wal ajwibati atiya a tambayoyi da amsoshi masu zuwa a nan gaba tambaya ta hamsin da shida ya ce hal ya ƙulu shuyuhu shi'ati bi wujudi rabbin ma'allah shin a aƙidan shehunan shi'a suna masu cewa akwai wani ubangiji daban tare da Allah maɗaukakin sarki? amsa anan iftara shiyuhu shi'ati malaman shi'a sun kirkiro wata magana suka danganta ta ga sayyidina ali radiyallahu anhu Allah wani yadda da shi alhalin bai faɗe ta ba wai cewa ya ce ana far'un ana far'un ni wani reshe ne min furu'in rububiya daga rassan wato allantaka ayyuka irin na Allah wato shi yana nuna wani branch ne wani part ne na Allah shi ina fata an gane ko yawwa wani part ne na Allah kamar yadda kiristoci suke cewa ruhu mai tsarki Allah da ruhu mai tsarki da wane ne da uba ko da ne uba da yawa uba da da ruhu mai tsarki waɗannan su suka haɗu suka yi Allah ina fata an gane ko to shi ma wani bangare ne wani juzu'i ne shi ma eh, wato wai sayyidina ali yace shi wani yanki ne wani bangare ne daga Allah furu'ur rububiyya wanda shi ma yana irin waɗansu ayyuka irin wanda Allah yake ka duba wannan magana a sharhu ziyarati aljami'atil kabira eh, mujalladi na ɗaya shafi na saba'in wa usulul karam thumma taqawwaru bayan sun ce shi ali din sayyidina ali din wani sashi ne daga Allah yana ayyuka iri na Allah to anan anan kuma sai aka samu aka ƙara promoting din sayyidina ali aka ƙara kuma ɗaukaka shi sama da nan shine sun mataqawwaru fi dalalati sannan suka ƙara nitsaya a cikin bata kuma faftarau alaihi suka sake kirkir wata ƙaryan suka manna masa bi annahu qala wai cewa yace wahashahu, alhalin wal iyazu billahi bai faɗa ba yace wai ana rabbul ardi ni ne ubangijin kasai alladhi yaskunul ardu bihi wanda ƙasa take zama da shi sai da shi ƙasan take zama shi ne ubangijin ƙasa wanda sai da shi ɗin ƙasan ma take zama in bai so ta zauna ɗin ba ba za ta zauna ba kuna gani wani abun kaman wasa ne kaman tatsu ne abun da hankali ko kai sai ka ji shirme ne to amma a wajen su za su mutu akan wannan aqida za su mutu akan wannan aqida yanda ka sha qur'ani kai imani da shi da hadisan manzo Allah kake ji yaya to su ma haka suke sha suka sha wannan gubar wallahi haka suka sha ta ratsa jini da kwakwalwa da tunani da menene kun ga ai tattakin nan da suke ko to yanzu abun kuma ya ci gaba yanzu kuma ja da ciki ake wallahi mutum yana ja da ciki yana scroll yana goga nan haka ya je kuma ya goga nan haka yana haka yanda kaga ake iyo haka ake ja yanzu kuma da ciki mutum hayya manna na a ƙasa ya ja ya juya nan kuma ya ja in zai tafi a haka ku rika duba intanet ta ku da ya Hussein ya Hussein ya Hussein ana ja can in ya gaji sai wani ya tsaya kai a dan masa irin haka masu a cikin nan a dan masa irin nan ya gaji ya gaji har ya ci gaba kuma yana ja da ciki a haka an yi abin da an tsaya kawai ana kallo har inda zai ji na da wani wuta za a rura akwai wani ma da ya ce a shimfiɗa masa duma kan shi wai ya kira suna ali zai sallah ba za ta kone haiza ta tana hayaki <laughs> kawai kuma kun san wani abu in Allah yana so ya ƙara dulmuyar da su sai su yi ɗin kuma bata kaman ba don a ƙara nitsewa ko kuma shaidan ya gudu ya kawo wani irin faranti har ya sa tsakanin wutan da darduma shaidan in ya so ai madda mutum ya gudu ya ka abin duk inda kuke ji wai ne sun taka ruwa ba su nitse ba da sun zo din shaidan ne zai dan haka wani aljani ya dan haka da doron bayansa cikin dan ruwan haka inda dan kifi ke dan tasowa wild din nan sai su rika taka akai yana tafiya da su kaman gada amma kai da yake baka ganin aljani sai kaga kamar ruwa yake taka ina fata an ga haka Allah rufa mana asiri ya ta karshen mu wancan maganar na faɗi abin nan mir'atul anwar akwai littafin su mir'atul anwar shafi na hamsin da tara lil'alimi lil'amili ka je ka duba za ka samu wannan inda suka ƙirƙiri ƙarya suka danganta ga sayidina ali cewa shine rabbul ardi ubangijin kasai wanda sai da shi kasan ma suke zaune <clears throat> wa qalu fi qaulillahi ta'ala game da wannan ayan kuma me suka faɗa wajen fassaranta inda Allah yake cewa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ko kasa ta haskaka da hasken ubangijinta suratu zumar aya ta 69 ya'ani abinda wai ayan take nufi ai wa ashraqatil ardu bi imamil ardi bi nuri rabbiha wato kasa ta haskaka da limamin ta shine sayyidina wa qalu fi qawlihi ta'ala wajen wannan ayan kuma qala amma man zalama Allah ce duk wanda yayi zalunci ya kafurce wa Allah yayi shirka fa sawfa nu'adhibuhu Allah ce da sannu zamu masa azaba summa yuraddu ila rabbihi sai a maida shi zuwa ga ubangiji shi shine yace Allah yayi nashi fa sawfa nu'adhibuhu mu zamu masa azaba inji Allah sannan yuraddu ila rabbihi a mai da shi zuwa ga ubangijin shi na biyu din shine wai sayyidina ali suratul kaf ay yuraddu ila amiril mu'minina alaihi salam kun gane eh, words din Allah ce wanda ya kafurce mana yayi zalunci ya mutu yana mushriki Allah ce za mu masa azaba kaga Allah yayi nashi sannan mu mai da shi zuwa ga ubangijin shi waye Allah yake pointing ba yace za mu masa azaba sannan mu mai da shi zuwa ga ubangijin shi ya masa wata azaba da tafi wannan tsanani first wanda yayi nashi azaban shine Allah ya gama sannan ya mai da shi zuwa ga ubangijin shi shi wannan ba shine sayyidina Ali ya karasa shi can a fassarar su kenan wal kuma ayan tana nufi za mu masa azaba a nan duniya ya fara ɗanɗana sannan gobe kiyama kuma a mai da shi zuwa ga ubangijinsa ya sanya shi a jahannan ai azaban da Allah zai wa kafiri ai eh, eh, mutum zai tura musulmi ai zai tura aya a kashe shi a wajen yaƙi ai ya ɗanɗani azaba kenan ko Allah ya haɗa shi da wani hatsari kamar yadda Allah yake cewa lanudhiqannahum min al-azabil adna dunal azabil akbari la la'allahum yarji'un kamar yadda ya faɗa game da alu fir'aun ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab to Allah yayi nashi sannan a mika wannan bayan bayan Allah ya azabtar da shi ya mika shi zuwa ga ubangijin shi shine amirul mu'minina ali kun ga sun sun mai da shi ma Allah kawai kuma gaba sannan shi sayyidina ali in ji su fa yu'azzibuhu azaban nukuran ya masa azaba mai tsanani mummuna da tafi wanda Allah ya masa a can Ya billah ya Allah rufa mana asiri kun ga irin waɗannan ayoyi da irin abun da suke faɗaɗin nan da mutane sun san yadda sammai suke girgiza da yanda kasai suke girgiza da yadda duwatsu suke shakin suna so duniyar ta hauce ne domin kawai kiristoci da suka ce annabi isa ɗan allah ne wa ƙalu ta takadu samawatu ya tafattar na minhu watan shakul ardu wata khirrul jibalu an da aulin rahmani wa ma yanbaghi rahmani an yi yattakhidha wance fi mun amma wannan ma da za su ce Allah ne ma gaba ɗaya. to wani sa iri waɗannan ayoyin da ba don ana karanta su don a bayyana a su ba a ce ana karanta su ne a matsayin masu imani da su wani sa'i ginin mawalla sai ya rifto kan mutum amma za ka ga wanda suke yin kalau su kawai ba sa matunani kawai sun kai da kai imanin walla sai inda za a karanta wannan ka gudu ka bar wajen Allah Allah rufa mana asiri wannan maganar je ka duba ta a mir'atul anwar mir'atul anwar shafi na hamsin da tara ka duba biharul anwar kuma mujalladi na bakwai shafi na ɗari da casa'in da hudu da na hamsin da tara babu ahwalil muttaqina wal mujrimina fil qiyama karkashin babin da halin da masu tsoron Allah da masu kafurci za su shiga abu gobe kiyama wanda wannan babin za ka samu Allah rufa mana asiri at ta'aliq ga raddi ta'aliki qala Allah ta'ala mukhatiban nabiyahu ko ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yana yi wa annabinsa magana Muhammad sallallahu fala tad'u ma Allah ilahan akhara ya Muhammad kada ka kuskura ka kira wani Allah tare da Allah in kai haka fatakuna minal mu'azzabin fatakuna minal mu'azzabin ka kasance ciki waɗanda za a musu azaba idan annabi an ce kare ta ya za a yi sai da Allah ya ce shine ma Allah suratu shu'ara aya ta 213 wa qala ta'ala Allah ce wala tad'u ma Allah ilahan akhara ko kada ka kuskura kai musulmi ka kira wani Allah tare da Allah la ilaha illa huwa babu fa abin bautawa sai shi Allah nan kullu shay'in halikun illa wajhahu kowane abu mai halaka ne zai perished sai dai me sai dai fuskan Allah lahul hukmu dukkan hukunci yana hannun Allah wa ilaihi turja'un kuma a gare shi za ku koma gobe kiyama sai ta ƙarshe tambaya ta hamsin da bakwai kenan tana ce mani ladi ya tasarrafu fi duniya wal akhirah wa yake da fawon tasarrufi tafiyar da abubuwa controlling ɗin abubuwa na duniya da kuma lahira ba kai kake sarrafa gidanka ba yadda kake so to wai mai sarrafa wato duniya da lahira a aƙidan shi'a amsan ita ce imamuhum limaminsu shi ke da wannan fawon shi sarrafa al'amuran duniya da lahira gaba ɗaya ya mai da wannan mai arziki ya mai da wannan talaka ya mai da wannan ɗan najeriya ya mai da wancan ɗan gane ya mai da wannan kaza ya mai da wannan marar lafiya ya mai da wannan gurgu ya kawo ruwa ya ɗauke a kawo gari ya waye menene kafiyar da harkokin duniya da na lahira duka limamin su sanya siraɗi da sanya menene mizani suna al'amuran lahira <coughs> iftaral kulainiyu wannan kuleni din ya kirkiro wata hujja da ƙarya ya danganta ta ala abi abdullahi rahimahullahu annahu kala wai ya ce ya danganta ta ga husain wai ya ce alhalin hashahu afaffau bai faɗa ba har ga Allah ya ce ma alinta wai kai mai sauraro ya kai mutum kai baka san cewa annar duniya wal akhirata lil iman duniya da lahira gaba ɗaya a tafin limamansu yake imam na shi'a shi ke tafiyar da su ya jujjuya su yadda ya ga dama ya ha haifu ya sha'u shi ne ke sanya duniyan inda ya ga dama ya sanya lahiran inda ya ga dama wa ha ila man yasha baka san limamin shi'a bane yake ba duniyan nan ga wanda yake so ya ba lahira ga wanda yake so duk shi yake tasarrufi wace ku ba ku san da wannan bane wai sayyidina Husain ne yake faɗa mutane ka duba littafin su usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da nawa da takwas kitabul hajja hujja kitabul hujja littafin kafa hujja a ƙarƙashin babin annal arda kullaha lil imam tafiyar da harkokin ƙasa da duniyan nan dukan yana hannun limaminsu ta'ali ga قال الله ta'ala. Allah ya yi tambaya a cikin Alkur'ani ya ce, A tambayi ma mu shirikai fa na zamanin manzo Allah idol worshipers. masu bauta gunki ne mabari mu ji irin amsan da suka bayar. ƙuliya Muhammad ka tambaya mun mutanen nan ƙuraisha wannan kafuran nan masu bauta gumakan nan mushirkan nan ni kan tambaya mun su mana limanil ardu wa man fiha ƙasa gaba ɗaya da abin da ke cikin ta na waye ne in kuntum ta'lamuna in kun kun kasance kun sani kuna da ilimi Allah ce an san da za su baka sai ya na lillahi to kaga mushrikin balarabe mai bauta guma kama fi waɗannan bakin ina fata an gane ko falamma a al-mushrikun yayin da mushrikai suka yi confessing suka tabbatar suka yadda wabbakahumullahu ta'ala munkiran sai Allah ya aibanta su yana nuna mummunan abin da suke kunce Allah ne to why not ba za ku yi imani da Allah ba me yasa kuka zauna a shirka kuke haɗa shi da wani Allah ce kul ka gaya musu afala ta tazakkarun wai ku ba kwa tunani ne ba ku da hankali ne sun makala Allah ta'ala sai Allah ya sake faɗa wa annabi ga wata tambaya ka ƙara musu kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim tambaya musu inji Allah ya Muhammad masu bauta gumakan nan mushrikan nan wane ne ubangijin sammai bakwai kuma ubangijin al'arshi mai girma gaba ɗaya na lillahi nan ma amsan su za su ce na Allah ne falamma aqarru yayin da suka yi confessing suka tabbatar suka amsa suka ce na Allah ne wabbakahumullahu nan ma sai Allah yayi Allah wadai da su saboda menene irin halin da suke kai ka ce Allah ne mai maka komai to ka bauta mai mana waye ka ɗauko wani kace shi za ka bauta ma ƙul hmm? afala ka ce su ba za su ji tsoron Allah ba ne su bauta masa summa qala ta'ala sai Allah ya ce manzon Allah kuma ga wata tambaya ka tambaya mun su su kafiran nan mushrikan nan ƙul ka ce musu man biyadihi malakutu kulli shay'in mallakan dukkan al'amuran duniya da lahira a hannuwa wa suke wa huwa yujiru wala yujaru alaihi ko wanda shine ake neman mafaka a wajen shi wala yujaru alaihi kuma babu wani shi wanda Allah yake zuwa ya nemi mafaka a wajen shi in kuntum ta'lamun sai ya kuluna nan ma kafirai da mushrikai za su ce lillahi na Allah ne duka mai wannan ta yaya za a yi mushrikai suka zamanto more sensible than waɗannan shi'a me yasa su da aka tambaye su a ko ina suna bauta guma kamar suka ce Allah ne Allah ne Allah ne su ko suna ce limaman su ne nan ma falamma a karo yayin da suka tabbatar wa Allah cewa shine ne nan ma Allah sai yayi Allah wadai da su saboda kyaman abin da suke kai Kul Allah ce ni kan fa'an na tusharun ni kan taya ne ake muku rufa ido ko sihiri ake muku ne in an tambaye ku ku ce Allah nan in an ce to a bauta Allah ku ce a'a wani Allah za a bauta to ta yaya za a ni tasir ce ko ake yi ne bal Allah ya ce atainahum bil haqqi Allah ce mun gama kafa musu ga hujja mun zo musu da gaskiya amma wa innahum lakazibun su dai kawai sun zabi menene ƙarya mattakhazallahu min waladi Allah ya ce shi Allah bai riki ɗa ba balle a ce in Allah baya nan da yana gadon uba ko ya ci gaba da ayyukan da uba yake yi in uba yana da ya kai waɗansu shekaru shekaru yana kiran ɗanshi ce wani e eh, zo zan damka maka ragaman tafiyar da harkoki na ni zan huta shekaru sun yi nisa to Allah bai da ɗa balle a ce ga wani nan Allah ya kawo shi ya yi replacing ɗin shi babu wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma babu wani Allah da yake tare da Allah babu shi da a ce akwai wani Allah banda Allah sama din nan banda Allah mahalicin mai da kasai ubangijinmu da a ce akwai wani Allah da yake competing da shi to Allah ya ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya ware bangarensa ya ja bangarensa da halittunsa ko ba haka ba ai muna ganin ƙasa tana rabuwa ko sudan ta rabu ai eh, da wannan yace shi ma shugaba ne wannan shi ma shugaba ne kullum ana ta dambe har sama da shekara talatin a sudan silvi kiyar wane ne ya ja kudancin shi da jama'arsa shi ma albashir ya ya rike arewa ko ba haka ba Allah ce to ni ma duniyan nan da kuke ganin ta sammai da kasai da duniyan nan gaba ɗaya da akwai wani Allah kamanni yake da fawa da tasarrufi yake competing da ni to da Allah ma wata rana za su zo su yi faɗa su rabu su ce je kada naka wannan ya ja nashi wannan ya ja nashi ko ya kafa gwamnatin shi to tunda muka ga haka bai faru ba a tarihi so it means kenan ma'ana Allah ɗaya ne ba mai ja da shi shine Allah ce wa ma kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd sai da wata rana ma wannan Allah ma zai nemi yayi ya ya murkushe ɗaya Allah ya mallaki shi ma ƙasan tashi ko ba haka ba kamar yadda wata ƙasa take murkushe wata ƙasa ta danne ta yadda Isra'ila take wa Falasina yadda da Najeriya take a ƙarƙashin mulkin Tura tafi a samu independence sunan independent ko ba haka ba mu samu wannan to da in akwai alloli guda wani Allah wata rana zai overpowering in wani Allah ya murkushe shi ya kwace mulkinsa. sa an taba jin ya faru to ba wani Allah kenan ba wani Allah ko kai ne don girman Allah kai ne sufafawa a gidanka sai matanka ita ma ta fito ta ce ita ma wani abu ne ta Allah ya ake yanzu takarda da bairo sai a matso da shi billahi kamun bairo da pepa kusa za ka aje su ta fito ita ma ta ce sufafa kana faɗa tana faɗa ka ce a ayi kaza ta ce ita a ayi kaza ta yi a kaza ha don Allah daɗi ake ji eh? to za ka ga an rabu ne sake kawai za a yi ta kawai daga teritori ɗinka in an zo ana tambawa ni lafiya ka sakanci ba ta bin umarnin aka duba eh, ba ta bin umarnin, ina faɗa tana faɗa ya kaji masta ina faɗa tana faɗa <laughs> in ya faɗa ta inda yake so to ta za Allah ya ce yes sai ka ce no an shi'a ko dan adam yace ba wanda ya san gaibi sai ni kace limaman mu sun sani ni ne mamallakin sammai da kasa kace limaman mu sun sani fito na fito ne fa da Allah ba shi yasa Allah yake ce a creations nashi a halittun shi duka babu stubborn mutum irin ɗan adam human being shi ne kai yake da menene da jarintaka na fito na fito a gaban Allah wa kana al-insanu akthara shay'in jadala dan adam mai tsaurin kai ne ba wanda ya kai shi fito na fito da Allah a duk halittunsa Allah rufa mana asiri Allah ya ce subhanahu subhanallah ko tsarki ya tabbata ga Allah ga dukkan abin da ake danganta shi a gare shi na gajiyawa amma ya sifun daga irin abubuwan da ake sifanta Allah da su alimul ghaibi shine kadai masanin abin da ke boye wa shahadati da abin da ke bayyane fata'ala Allah ya ɗaukaka ya wuce duk inda kuke tsammanin ‘yan adam suke ajiye shi, amma yushirkuna shirkuna da abin da suke haɗa Allah da wani ta ce kai Allah ya wuce duk tunaninka da duk abin da kake haɗa shi da shi Allah ya mana Allah ya kare mana imanin mu da aqidan mu rayu akai mu mutu akai mu tashi akai gobe kiyama su ma waɗanda suka zame aka ɗura musu iri wannan gubar Allah ubangiji ya fahimtar da su Allah ubangiji ya dawo mana da su waɗansu suna bin tsakani da Allah ne don an ce musu nan aljanna ta ce, amma hakika ɓata ne to yanda suke abun da ikhlasi Allah ubangi ya dawo da su zuwa ga abin da ke daidai din Allah ya shiri waɗanda suka ɓace suka suke cusa musu domin aljanna tana da yalwa da dukkan ɗan shi'a za su tuba da kafirai aljanna za ta ishe su saboda haka babu amfani kai fatan wani ya halaka ko ka shiga aljannan gidanka nan dai za a baka kai kaɗai to Allah ubangi ya dawo da su akan hanya duk wanda ya bauɗe daga sunnan manzo Allah da rayuwa irin Allah dawo mana da shi wanda ya bauɗe wa aqida ta alqur'ani Allah dawo mana da shi Allah shirye mu gaba ɗaya Allah nuna mana rahamarsa ya kare mu ya kare ƴaƴan da muka haifa da waɗanda za mu haifa da matasan mu maza da mata innahu waliyu zalika wal qadiru alai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh